assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, yau wannan safiya ta lahadi 23 ga watan jumada al'akhira hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam 1431 <clears throat> wanda ya daidai da shida ga watan ah, shida wato jun 2002 na miladiyya ah, ci gaba da karatunmu na littafin al-muhiq al sirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun tsaya sakin da ya gabata bayan mun fara magana akan usurar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam malamin ya magana mai dan fadi akan wasu daga cikin ko ya zabi wasu daga cikin sanannu da fitattu a wannan nasaba ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara magana akan su ya fara da hashim mun karanci abin da ya ambata gaba ɗaya a kansa sannan sai abdulmuttalib shi kuma ba mu gama ba sannan za mu je kan abdullahi walidin manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya ci gaba da sauran abubuwa da suka shafi haihuwarsa da abin da zai biyo baya insha Allah dangane da abdulmuttalib wanda shi ne muka tsaya kan magana a kansa ya bayyana mana cewa abdulmuttalib ɗa ne daga cikin 'ya'yan hashim asalin sunansa shi ne mai shi abdulmuttalib hmm? abdulmuttalib ba hashim ba amur ibn abdulmanaf sunan hashim ke Yawon. shi kuma abdulmuttalib ya sunansa bayan abubuwan da ya bayyana ya faɗi cewa shi abdulmutsalib wato shaiba an haife shi ne a madina lokacin da shi hashim ya tafi fatauci daga makka ya tsaya a madina ya auri wata mata daga banin najjar ya batta da ciki ya wuce zuwa sham can kuma ya rasu a garin gaza shi kenan bai ga wannan ɗanasa ba aka haifi wannan ɗa uwarsa ta sa masa suna shaiba daga baya don uwansa al-muttalib ya ji labarinsa ya zo madina ya karbe shi daga wajen uwar bayan 'yan maganganu da suka gudana tsakaninsa da ita shi ne ya koma da shi koma wanda ya yi da shi mutane suka gan shi ya zo da yaro ya goyo shi a baya suka yi tsammanin bawa ne shine aka sa masa suna ko ake cewa abdul lil muttalibi wato bawa ne na muttalib daga nan kuma ya zama abdul muttalib shi shine asalin suna ne za mu tashi inda yake cewa walam ma mata ko haka ne in kun ji bambanci kun nuna mun saboda in gane cewa akwai sai in sa alama yace walamma mata al-muttalib yayin da shi al-muttalib wato dan uwan hashim mahaifin abdul muttalib ya rasu wa saba nawfal ala arkahi abdul muttalib kar mu manta cewa abdu manaf ƴaƴansa guda hudu ne akwai hashim akwai abdu shams akwai naufal akwai al-muttalib waɗannan guda hudu su ne ‘ya'yan wa ‘ya'yan abdumana ‘ya'yan abdumana hashim abdushams naufal al-muttalib yawa daga hashim shine ya haifi shaiba shaiban da ake cewa abdul muttalib abdul muttalib kuma shi ya haifi abdullahi mahaifin manzo sallallahu alaihi wasallam ko ga salsalar yadda take naufal yana da nasa ah, abdushams haka <clears throat> da kuma al sai dai su waɗannan ba su da aqib ma'ana ba su da zuriya su guda uku nan abdul daga cikin ƴaƴan abin nan al-muttalib hashim kai shine wanda yake da zuriya shine haifi abdul muttalib shi kuma haifi abdullahi sauran kuwa ba su bar ƴaƴa ba shi yasa dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce ma alul bait in aka zo ta'arifin alul baiti su wane ne alul baitin nabi sallallahu alaihi wasallam malamai bayan sabanin da suka yi magana rajiha ita ce alul baiti su ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da banu wato banu Abdul Muttalib da dukkan ƴaƴan Abdul Muttalib to ƴaƴan Abdul Muttalib din ba duka suka rayu ba su ma ma'ana wanda suka bar suna cikin da sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana da shari'ar ta cewa Allah ya haramta su ci sadaka duk wanda Allah ya haramta masa cin sadaka to su ne ahlul baiti haramun ne su ci sadaka ma'ana ba sa cin zakka ba sa cin sadaka domin sadaka a wasak ne daga cikin ausafin nan kazanta ce daga guntun wato mutane kuma daga hikimar Allah subhanahu wa ta'ala aiko da manzansa gare ya sa shi baya cin wannan irin dukiya ba don komai ba saboda ya tsarkake shi daga tuhumar cewa dama ya zo ne da wannan addini domin ya karɓi dukiyar mutane wannan yana cikin babbar hikima sai ya zaɓi gidansa gaba ɗaya duk wanda yake da alaƙa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba a ba shi zakka yake domin zakka ta talakawa ce kuma Allah madauki sai tsarkake gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cin wannan domin ya nuna cewa suna da wadatar da ko da akwai talauci yau da nai domin ya tsarkake wato danginsa daga cikin irin wannan dukiya ka takaita dai duk wanda yake daga cikin banu abdul muttalib su ake ce ma'alil baitin in ka hada su tare da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam domin dama asalin ahlul baiti mutanen gida sune waɗanda suke gidan mutum wato matansa da kuma ƴaƴansa a hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama lokacin da wata rana ya kira aliyu ya kira fatima yarsa wato matar aliyu ya kira hassan da hussein ya buɗe wani mayafi nasa suka shiga ciki kuma ya yi addu'a cewa ya allah waɗannan su ne ahli baiti na kuma ya allah ka tsarkake su ka tafi da ƙazanta daga gare su a bina'an akan waccan aya da Allah madauki ya ambata cewa inna ma yuridu an li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tatheera cewa ba abin da Allah ke nufi illa wato ya tsarkake ku ya ku ahlul baiti lafazin ahlul baiti in an faɗe shi dama ana nufin matan mutum a gidansa kamar yadda ya tabbata a cikin Qur'ani Allah madaukaki da ya turo mala'iku gidan Annabi Ibrahim rahmatullahi wa barakatuhu alaikum sai suka ce ne baiti kuma suna magana ne da matar Annabi Ibrahim kuma a lokacin ma ita kadai ce amma aka ce masa ahlul baiti dan haka baiti ba zai yiwu wato wannan lafazi a ce matan mutum su fita daga ciki ba ana haɗawa da ahlul bai wato matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan banu Abdul Muttalib da kuma waɗannan wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nafi akan su wato da Aliyu da Fatima da hasan da Hussein waɗannan gaba ɗayan su ahlul bai ne babu wanda zai fidda ɗaya daga cikin waɗannan daga ahlul bai ana waɗannan sun shiga da nafsin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kira ya sa su a cikin wannan kitabi kuma yi addu'a cewa waɗannan su ne ahlul waɗancan kuma saboda dama can lafazin da Allah madauki amfani da shi a cikin suratu al da su yake magana kuma ba ba dalilin da ya fidda su duk dai akwai masu kokarin fidda su ɗin da dalilai waɗanda yake ba masu karfi ba sannan gidan Abdul Muttalib gaba ɗaya wato ƴaƴansa waɗanda suka ragu har suka haifu har suka haifi ƴaƴa wato gidan Hamza a ko da ke Hamza bayan shi bai bar ya'ya waɗanda yake sun abin nan ba ma'ana dai abbas sai kuma gidan abu talib wato ya'yan aliyu da ya'yan ja'afar da ya'yan aqil waɗannan sun ka haɗa su da ya'yan abbas su ne jinsin da suka fito daga banu abdul muttalib waɗanda yake su ne ake cema ahlul bait na fata mun fahimta yawa waɗannan su ne gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda Allah ya hana ma cin sadaka to lokacin da wannan al-muttalib al-muttalib mu bambance daga abdul muttalib daga muttalib al-muttalib dan uwan waye dan uwan hashim yawa na ga mu. da laufan da abdisham da al-muttalib da hashim waɗannan guda hudun nan ya'yan waye ya'yan abdulmala su na faɗa da zunnan yawa to yanzu san da muke yi shi al-muttalib yayin da wato ya rasu wa saba sai naufal ya zo ya zabura ya ala arkahi abdulmuttalib sai zo ya yi wato babakire akan mallakar abinda abdulmuttalib ya mallaka na gida da kuma an ci asali ana arkahi ana nufin abin nan fina'il baiti da farfajiyar gida wato dan fili da ya kunshi gidan mutum da kuma abin da ya shafi wato yar kwana tasa da sa'a da kuma a tasin gida duk waɗannan su ake ce ma alkahi sai zo kai tsara a kansu ya kwace ma'ana kenan baffansa ne ya zo ya kwace masa abin da ya mallaka mun gane yau shi ne ma'anar wasa ba'ala yau wa fagasabahu iyaha sai ya kwace masa su shi waye ya kwace wani baffan ina so duk kowanne suna ku rika rike shi naufal wanda dan uwan hashim ne ko yau hashim shi ya haifi abdul muttalib kun ga kenan laufal baffa ne ga abdul muttalib yayin da al muttalib wanda shi ma baffansa ne ko baffan abdul muttalib ne yayin da ya rasu sai ya zama laufal ya zo ya kwakwace gidan da wannan shi abdul muttalib ya mallaka ya sai tsara akan sai ce naka ne a ah, fasa'ala rijalan min quraish annusrata ala ammihi mun gani sai shi abdul muttalib ya roki wato wasu mutane daga cikin quraishawa su taimake shi akan wannan babba nasa da ya kwace masa da filinsa da gidansa da yan wuraren da ya mallaka faqalu sai suka ce la nadkhulu bainaka wa bain ammika a abu ba zo mu wannan babban ne kanin ubanka ne ba za mu shiga tsakaninka da shi ba ba ila akwalihi sai ya rubuta wa dangin uwarsa shi wa shi abdul matsali su a dangin uwarsa hmm? a ina gafe in aka ce a kwali larabawa suna da dukka wajen siffanta irin waɗannan abubuwa ne kowa yana da akwal ɗinsa yana da a'amam in an ce a'amam ana nufin bakfanni wato dangin uba in aka ce akwal kuma ana nufin wa dangin uwa yauwa dangin uwarsa mutanen ina ne mutanen madina domin a madina aka haife shi a banin najjar sunan kabila suke wato na uwar to sai rubuta musu takarda shi abdul Mutsalib kenan da dama daga can yake daga can ma aka zo da shi a ba ila akwalihi min banin najjar sai rubutawa dangin uwarsa wato banin najjar abiyatan ya rubuta wasu baitoci na waka domin eh, al'ada ce ta larabawa saboda fasahar da Allah madaukaki ya hore musu duk abin da suke so su faɗe shi cikin sauki sukan faɗe shi ma da waka yanzu nan zai rera maka waka kuma mai zube mai kyau sai a aika ta shine ya aika musu ya duhu. yana neman taimakon su istinjabi shine neman najda najda shine a kawo maka agaji cewa to fa baffansa ya kwace masa gida da fili da sauransu yana so dangin uwa su zo su taimake shi tunda ya nemi dangin uban sun sai sun ce ba ruwan su baffansa ne ba za su shiga tsakanin su da shi ba wa tara khaluhu abu sa'ad ibn adiyi akwai kawunsa sun hmm, ce baffa dangin uba ke ko kawu kuma dangin uwa yawa sai kawunsa mai suna abu sa'ad ibn adi ya taho shine ma'anar sara sun an ce sara da sinin ana nufin ya taho yawa ya tafiya fi 80 rakiban da shi da mahaya Mayaƙa mutum tamanin daga madina kenan ko ya taho makka hatta nazala bil abba min makkata ya sauka hanyoyin wato zango a wani wuri da ake ce ma abba lokacin aikin haji a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta a fatalaqahu abdul muttalib sai abdul muttalib ya zo ya tare shi fa qala sai yace da shi al manzil ya khali gida fa ya kawo faƙala na wallahi hatta alƙa naufalan ma'ana ka baro gidanka da komai naka ka taho saboda wannan sai ke cewa ai wallahi ba zan bari ba har sai na haɗu da naufal naufal wa kenan baffan abdulmutsalib wanda ya kwace masa wannan wuyan Sun ma aqbala fa waqafa naufalu sannan sai ya fuskanta ma'ana ya tinkari shi naufal naufal kuma ya tsaya wa huwa jalisun fil hajar aw ko fil hijr lokacin yana zaune a wannan iyaka da ake cewa ma alhijir a jikin ɗakin ka'aba wanda ya je aikin haji zai ga ɗakin ka'aba bayan ginin ta na asali da aka gina wanda ta yake tsaye yanzu ai akwai wani zagaye kuma inda hausawan mu suka samu suna gun indararo eh, bahaushe ne kawai ke faɗin wannan abu duk sauran mutane ba san wani abu mai suna indararo ba yawa a wannan wurin za a ga wasu mutane suna sallah wannan area ita ake ce mahijir wasu na ce masa isma'il wannan gun yana cikin asasin asali na ginin ɗakin ka'aba tun zamanin annabi ibrahim a lokacin da ƙuraishawa suka zo tashi gina ka'aba bayan ta rushe sai suka yi alkawari a tsakaninsu cewa ba za su gina ta ba sai da dukiyar halal to sai dukiyar halal ɗin tasu bata isa ba sai suka bar wancan wurin bai sami gini ba shi da ya zama an bar shi haka har zuwa yau annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wata rana ya tashi ya so ya mai da asasin ka'aba a gino shi hadda wannan hijirtin sai zama an hada ka'aba ta zamanin annabi ibrahim ta tashi daidai gida to amma sai ya ce ya san yadda ƙuraishawa suke damuwa suke ihtimami suka ɗauki wannan abu da muhimmanci yana tsoron tun da sun saba da shi a haka in yi sai zai canza shi kila a samu tashin hankali shine har wata nake gaya ma aisha ba don mutanenki ba da na mai da ka'aba kan asasin annabi ibrahim har malamai suka ɗauki darasi daga nan cewa mai ilmantar da mutane ko mai wa'azi ko mai karantarwa yana da kyau ya rika kallon abubuwa gwargwadon sabon mutane da damuwar da suke da shi akan wani abu wajen fifita ne zai fara da shi wajen ilmantar da su da karantar da su saboda kar a samu tashi hankali mun fahimci wannan gudun tashin hankali ne yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai canza wannan foundation in ya canza ba abin da zai faru ma'ana ma'ana kai bai yi laifi ba tsakaninsa da Allah tunda asasin wato annabi Ibrahim ne haka yake to amma gudun ƙurasha za su ce kun ga wannan mai sabon addini dama su abin da ya zame su kenan ta ce wannan wanda ya zo da sabon addinin nan ga shi ya canza mana abin da muka sani na ginin ka'aba ya mai da shi wani nasa so yake tarihin a dangana wa gidansa ka san kowa abin da yake yadda yake hangen kowane abu da kai kake hange daban da yadda kai kake hangen shi yana hangen ai wannan shine asalin ma ginin annabi ibrahim su kuma za su a ah, iyayensu da kakanninsu bayan annabi ibrahim din sun bar shi haka tun da suka bar shi haka to a bar musu kayan su haka kaga za a iya samun tashi hankali to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan abu ku duba fa abu ne mai muhimmanci kamar ɗakin ka'aba bai bai canza shi ba wannan ya nuna kenan ashe mai ilmantar da mutane ko mai wa'azi mai kiran mutane su zo su kama addini to akwai buƙatar ya rika bin su a hankali idan ya ce kowanne abu da suka saba dare ɗaya zai hana su to za a iya samun matsala a samu tashin hankali za ka yi su ya ilmantar da su su da kansu suka ga girman wannan abu za su haɗu ya kamata a bar za a koma kaza wannan akwai malamai da suke sharhin wannan hadisi din ko eh, wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a babin da'awa wato a bangaren da'awa daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake fahimtar irin waɗannan tadarruji akwai abin da ake cewa tadarruji ka rika abun abu wato daya eh, bayan daya a hankali a hankali in aka hana kaza sai kuma a hana kaza wannan dai abu ne da ake fahimtar sa a wannan babi din abin da nake so in ambata kenan Allah ya samu dace a ah, sannan yana yana ambata mana bayan yawa lokacin da Naufal ya zo ya sami shi wannan al-muttalib abu sa'ad ibn adi ko wanda yake shine kawun abdul muttalib wanda ya zo daga madina sai ya zo ya sami shi naufal yana zaune a cikin hijir wannan area da ake ce ma wato hijir isma'il sai ya zo ya same shi a wuri ma'a mashayikh quraish tare da shehunan quraishawa ma'ana manyan dattijan quraishawa sun ake nufi da mashayikh don ba malaman addini ake nufi ban an ce nan ana nufin dattijan quraishawa yawa ah, Fasalla abu sa'adin sayfahu yana ganin naufal shi abu sa'ad sai zare takobinsa ma'ana kenan za a yi baka tafi hmm. wa qala sai yace wa rabbil baiti na rantsi da ubangijin wannan daki la in lam tarudda ala ibn ukhti arkahahu in baka maiwa dan yan uwata ba ma'ana dan yar uwata Abdul Muttalib wanda yar uwata ce ta haife shi in baka mayar masa gidansa da wurarensa da ya mallaka ba na minka haza sai zan tabbatar da wannan wato takobi a jikinka ma'ana zalle zan dankara maka shi kuma an kashe ka da shi a faƙala a lokacin sai ce ha an alaihi ke to yaje na miyar masa ne hmm. duba wanda wannan taimako da ya samu ba wani tashi hankali tun daga madina mutum ya taho da mutum tamanin ya zo ya taimaki dan yarsa ga yan uwarsa yan uwansa sun kyale shi suna ganin cewa abu ne na gida ba sai sun shiga ba a fa ashhada alaihi mashayikh quraish a lokacin nan sai ya kafa shaida da dattijan quraish sai to ku shaida gashi shi ya karbe masa abin da gashi ya faɗa ya dawo da shi kowa ya shaida aka ce ya eh, shaida to wuri na sani shikenan magana ta mutu ثم nazala ala abdul muttalib sannan ya sauka a wurin Abdul Muttalib shi wa shi kawun nasa Abu Sa'ad sai ya sauka a wurin yau ma'ana ya sauka ya kwana fa inda hu salasan ya zauna a wurinsa kwana uku Sun sannan ya umara اعتمر سنن يأمره ورجع madinati sannan ya koma zuwa madina. na gaya muku cewa alhaji da umara dama can waɗannan mutane suna yi domin suna kan addinin annabi ibrahim ne sun gurɓata shi ne da bautar gumaka mun dai karanta abubuwa da dama a baya ko yawwa ashe kenan da hajji da umara ba bakon abu bane a wurinsu. su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne shine yazo a cikin shari'ar da ya zo da ita ya zo da maganar Hajji da umara ba dama akwai Hajji, akwai umara amma an sake musu tsari an sake musu shari'a aka kuma sa dokokin da suka saba da suka hana abubuwan da ake waɗanda ba daidai ba na jahiliya musamman da suke alaka da bautar gumaka to dai umara bayan ya kwana kwana uku sai kuma ya koma madina falamma jara zalika yayin da wannan abu ya auku kun ga ai naufal ya ga iyakarsa ko cewa a shefa ba komai zai iya tabawa ya zauna lafiya ba to sai wata dabara halafa naufalun bani abdishan sai naufal ya koma gun wato saura yan uwansa 'ya'yan abdishan abdishan su wane ne su? dan uwan hashim da al-muttalib da laufal ko na hudun su shine su. to sai naufa ne kulla wata dabara sai koma magun ƴaƴan abdisham sai ya tahalufi da su ya yi alliance da su sun ce halafa shine ya kulla alliance cewa mu zo mu zama ɗaya babu yaƙi tsakanin mu kuma abokin gaban mu duk ɗaya ne shine ma'anan tahalufi a sai koma ya kulla yarjejeniya da ƴaƴan abdisham ibnu abdimanaf ala bani hashim su kullu gefe guda su zama daddin bani hashim kuka dai duk ƴan uwa ne ko yau amma duk da haka saboda an yayyaɗi wannan yi aya wannan ya, wannan aya to za a iya ta tahalufat ya, wannan su koma gefe suna gaba da waɗannan wannan su koma gefe suna gaba da waɗannan to sai aka gidan naufal da gidan su kenan suka haɗa kai wa, wato against wannan gidan uh, hashim ma'ana zama su ne abokan yakin su gidan hashim kuma waye a ciki shine wannan abdul muttalib din wanda ya rage shine babba a ciki yawa ah, ولما رأت خزاعة نصر بني النجار لعبد المطلب يا عند خزاعة خزاعة سنننا حارثة بن عمرو shi kuma daga cikin al'adu yake wanda su asalin al'aus da khazraj da suka ga taimakon da banin najjar suka yi wa abdulmuttalib su kuma kalu sai suka ce nahnu waladnahu kama waladtumuhu mu ma mun haife shi shi abdulmuttalib din kamar yadda ku kuka haife shi yana gawa ana gawa dangin uwar abdulmuttalib cewa ku da kuka ganin kun haife shi har kuke tashi da mutum wajen tamanin daga madina ku tafi maka don taimakonsa to ai mu ma mun haife shi wannan ku za a kabila ne daga su suka daga nan aka fitar da al-aus wal khazraj al-aus wal khazraj suke a madina suke ba banin najjar bane su kuma sai suke ce ma waɗannan banin najjar to ai mu ma wannan dan naku Abdul Muttalib mu ma ai mun haife shi ta ina bari mu ji fa nahnu ahqqu bi nasrihi mu muka fi tantanta ma mu taimake shi wa dalika wannan ku domin anna umma Abd Manaf uwar Abd Manaf minhum shi kuma daga gonsu take Abd Manaf shine wa uban Hashim da nawfal da Abd Shams da Al-Muttalib yawa to tunda da ƴaƴan hashim din nan wato ɗan hashim din nan da ya rage shine abdul muttalib ku kun je kun taimake shi kuna hangen cewa ku kuka haifi uwarsa ta haife shi to mu kuma shi uban da ya haifi uban nasa ƴar mu ce ta haife shi kun gane wannan yau shi ne sai suka ce to ai mu ma za mu taimake shi kamar da kuka je kuka taimake shi yawa fa nahnu ahqqu bi nasrihi wa dhalika anna umma abdi manasib minhum fadakalu darin naduwa suka je suka shiga darin naduwa darin naduwa wani gida ne da kusai ibn kilab daga cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shine ya kafa shi darin naduwa gida ne da aka aje kawai dan taro musan larabawa <clears throat> mafi yawan abubuwan su kamar yadda muka ambata a baya suna mai da hankali sosai wajen eh, khitabi khitabi shine maganganu mutum ya tashi hudu ba daga cikin abinda ake gane namiji kuma wato tsayayye akan abu shine mutumin mai fasaha wanda yanzu nan zai sa mutane su canza ra'ayinsu zai muku tasiri ya tashi hudu banda za ta yi tasiri kan kowa mai kuka ya kuka mai tasirantuwa ya tasirantu kuma nan da nan a dau hukunci a dau mataki a je a yi wani abu to laraba suna ji da irin wannan abu din da fasaha don haka suka yi wani gida kusan ya gina wani gida sunan sadarin naduwa duk wani mitin a nan ake zuwa a tattauna yadda za a yi zaman lafiya ko kuma yadda za a shirya yaki to ne suka je aka shiga darin nadwa wa halafu bani hashim ma'ana suka taho suka turo jama'a su ma suka zo suka zauna tare da waɗannan mutane suka zauna da su aka yi tahalufi da bani hashim ba naufal ya je ya jaya bani abdishams ba sun yi tahalufi to sai waɗannan za'a dama ga waɗancan banin najjar sun taimakawa Abdul Muttalib sai suka ce to ai dole mu ma mu je mu taimakawa Bani Hashim sai aka yi wani tahalufi din aka yi wani alliance din a ɗaya gefen shi kuma dan a taimakawa Bani Hashim ina jin mun gane yawa a wa halafu Bani Hashim ala Bani Abd Shams wa Nawfal dan su taimaka wato eh, akan Bani Abd Shams da kuma Nawfal wa hadha al-hilf alladhi sara sababan لفتح مكة كما سيأتي wannan hilfin da aka yi wannan tahalufin wato haɗin kai da aka yi alayar tsakanin wa hmm? kuna rike abin sosai tsakanin kuza'a da bani hashim yawwa. da kuma ƙarin banin najjar da suka shigo yawwa. to wannan tahalufin shine ya sabbaba har aka samu fatihu makka za mu zo mu ji yadda abin ya faru domin da ba ai wannan tahalufin ba da an samu matsala lokacin da aka yi wato fatihu makka za mu zo mu ji dalilin yadda kuma yadda abin ya kasance sai yake cewa wa min ahammi ma waqa'a li abdul muttalib min umuri albayt shay'ani akwai abubuwa guda biyu manya masu muhimmanci da suka faru ga abdul muttalib a sha'anin gudanar da ɗakin ka'aba shi yasa sa dole ya zama yana da alaka da ɗakin ka'aba saboda waɗannan abubuwa guda biyu ah, na farko shine hasur bi'ir zamzam wa waka a fili. abubuwa eh, waɗannan abubuwa guda biyu su ne tona rijiyar to ko a ce gyara ta da yatsarta domin dama tana nan da kuma waka a fili, da kuma abin da ya faru na wato kissar giwaye wadda muka santa asira wanda ita za mu zo mu tattauna yanzu a kai yace wa khulasatul awwal a dunkule maganar farko ma'ana na farko maganar eh, tona rijiyar zamzam annahu amara fil umira fil manami wata ran yayi mafarki shi wa ai zan ji Abdul Muttalib muke yawa Abdul Muttalib sai mafarki sai aka ba shi umarni a mafarkin nan cewa ya tona rijiyar Zamzam wa wusifa lahu mawdi'aha mawdi'aha aka wasafta masa inda zai tona fa qama bi hafri aw yahfaru joko eh na fa qama yahfaru sai mi sai kashi ya fara tono din wato yana tonawa فوجد فيه الأشياء التي دفنها الجراهمة yana tonan nan sai ya samu abubuwan da jarahima suka binne suwa jarahima hmm? ba mu wannan mintan ba ko akwai wata kabila da ta zo da aka same ta a nan ka'aba asalin su daga yaman suka zo ana ce musu aljurhum aljurhum kabila ce da suka zo daga yaman sun san yaman za ka iya cewa nan ne asalin larabawa duk larabawa mafi yawan ƙabilun larabawa da daɗu daga yaman suka gangaro suka taho aljaziratul arabiya har zuwa nan inda yanzu take saudi arabiya da sauransu duka waɗannan larabawan mafi yawan asalinsu daga yaman suke yawwa sannan eh, da mun karanta a farko farko inda magana akan bani abin nan arab qahtan arab musta'riba waɗannan wanda malamai suka kakkasa larabawa zuwa gare su to daga nan suke to jurhum daga nan suke to lokacin in ban manta ba ma kai ko za mu zo kila mu je a nan gaba annabi isma'il alaihi salatu wassalam a lokacin da ya girma mun san annabi ibrahim mun yi magana cewa annabi ibrahim ya zo ya bar eh, isma'il tare da uwarsa a ina daidai ka'aba sai koma falastinu mun ina jini wannan zancen ko yawwa to a zaman da suka yi da shi da mahaifiyarsa bayan ya girma da ya girma ya buƙaci aure lokacin nan su waɗannan jirhun ɗin sun taho daga yaman sun zauna a nan ka'aba to sai ɗauki aka ɗauki ɗaya daga cikinsu aka bashi ya aure mun gani? yawwa asalin alaƙa ta kenan da sauran ƙabilun larabawa to a lokacin a tarihin su akwai wasu abubuwa da suka binne a rijiyar zamzam ta asali ko inda ruwan zamzam ya rika bugowa na asali a zamanin annabi ismail sun tona wasu abubuwa sun binne su to shine a lokacin da shi abdul mutsalib ya zo tona rijiyar zamzam a inda take sai ya fito da waɗannan abubuwa da waɗancan jarahima jarahima jam'i ne Yawwa. na jurhum Yawwa jurhum in za a jam'i sai a ce aljarahima Yawwa. to shine sai ya samu waɗannan abubuwa shi hina laja'u ila aljina'i lokacin da suka fake zuwa lokacin da aka koro su suka yi akwai wasu yaƙoƙi da aka yi a baya aka koro su suka wato fake a wannan wuri din waɗannan abubuwa da ya samu shine asuyufu ta kubba wa da kuma silke na yaƙi walgazalai ghazalain min zahab da kuma kayan kaɗi ko kuma ala suran gazal kaman abin nan ah, ya sunanta barewa kamar surarta ta amma kuma na zahab na zinare yawwa فضرب فضرب الاسياف ko فضرب الاسياف بابا للكعبه sai dauki waɗannan takubba din sai ya sanya su su ne wato a jikin kofar ka'aba in hula a jikin kofar ka'aba da akwai takuba haka guda biyu ɗaya wannan yayi ɗaya yayi nan ɗaya yayi nan to asali abdul muttalib shine ya ɗauko shi daga cikin wannan kaya da bujurhum suka binne su da ya zo to nan zamzam ya kwakwalo su shine aka sa su a jikin ka'aba din tarihin suke a wa daraba fil babi al-ghazalain sannan ya sa waɗancan abin da ya samu na zahab na zinari na ghazalain su kuma yasa su wa aqama siqayata zamzam lil hujjaj su kuma su ma yasa su a jikin waɗannan takubba din sannan kuma ya mai da wurin yasa aka samu wurin da za a rika shayar da alhazai ruwan zamzam ma'ana maimakon tun da an da rijiya dole a buɗe wuri da za a ajiye domin duk wanda ya zo shan zamzam daga cikin alhazai a rika ɗiba ana bashi walamma badat bi'ru zamzam yayin da rijiyar zamzam ta bayyana naza'at quraishun abdul muttalib kun ga kowa yana son falala da kansa wurin quraisha sun ce a ah, kai ya za a yi kai kaɗai, za ka tafi da wannan falalar bayan ya tona rijiyar sun ga tafi ce a ai ba zai yiwu ba wa kalu lahu sai suka ce na ka sa mu yi tarayya da kai wajen wannan falalar da ka samu ta kula da zanga. fa kala sai sai ce ma ana bi fa'ilin ai ba zan yi haka ba kuwa shi abadan yi zai yi ba za ta samu ba dole ku bar min abuna ne na samu abuna kuma ku je ku ji abin da ku ku je ku ji da abin da ku samu hada amrun khussistu bi wannan wani abu ne da aka kebe ni da shi falalata ce falam yatrukuhu hatta kharaju bihi lil muhakama suka ki kyale shi basu bar shi ba har suka fita da shi wurin muhakama muhakama shine akai mutum kara ila al kahinati ila kahinati bani sa'd aka je da shi wurin bokar kabilan bani sa'ad sun san kuma nan kuma an jahiliya ko eh yawa in aka tashi hukunci da ma sai aje gun boka akwai boka ayi da suke da su a wancan lokacin sai aje a ce to ga wane yayi kaza wane yayi kaza ko wannan yana da awar kaza wannan yana da awar kaza wane ne mai gaskiya sai a koma gefe a saurara shi bokan nan can sai wani surutu sai wani surutu sai mai kula da shi sai ce ya fasara abu kaza shi ake nufi ko kuma a ji gungunki wasu harkar bokan iri iri ne akwai wanda yake bokancin su da gunki suke yi sai a je gun gunkin a tambaye shi shi mai kula da gunkin shine mai fassara abin da wannan gunkin yake faɗa wani lokaci ana cewa wai an ji wani sauti ya ce kaza ya ce kaza wani abin yana da kabilu da dama tun kafin musulunci kafin ma larabawa kai duk suna da waɗannan irin akidu har yahudawa da da zamuna da suka zo suna da wani ilin nasu abin nan na irin wannan ana ce musu urim and tumim in suka haɗu suna zuwa wurin sai a samu wani uh, kamar malamin su sai zauna ya shiru ba zai magana ba yana da wani silke ya sa a nan kirjinsa to sai a yi magana suna magana da wannan silkin da yake kirjinsa wai shi zai ba su amsa kamar dai da laraba suke a wurin guma kansu to a lokacin nan wai shi mai fassara maganar gunkin shi zai gaya musu ai ne daga gaskiya yawa ma'ana tun da shi ya yi da'awar falalar zamzam da kula da shi da ita da kuma ba da ruwan ga alhazai nasa ne su kuma ƙurashawa da suka ya samu wani ɗaukaka suka ce a ba naka ne ka kaɗai ba dole mu tarayya sai ce a ba zai yi ba to shi ne aka tafi wurin muhakama muhakama shi shine akai ƙara wurin kamar a ce akai shi kotu amma kotun kun ji ga irin ta ولم يرجعوا حتى أراهم الله في الطريق ما دلهم على تخصيص عبد المطلب بزمزم ya ce ba su dawo ba har sai da Allah maɗaukaki kan hanyar tafiyar su ya nuna musu cewa ya nuna musu wani abu da yake nuni zuwa ga cewa abdul mutsalif shi yake banta da wannan falala ma'ana akwai kisoshi da dama da mutane suka wato wani lokacin wannan malamin ba komai yakan ambata ba saboda wasu ba su da eh, abin nan sanadi da ya tabbatar da su wato sahihi shi yasa yakan ce a dunkule sai faɗi wani abu don su sun faɗi wasu kisoshi na wata mu'ujiza da ta faru da take nuna cewa abdul muttalib shine ya cancanci wannan wuri ba sauran qurayshawa ba yau shi yasa ya ku iya takaita ko anan ya yake abu babu anan gaba ɗaya hmm. to ina jin wasu ne suka aiki don su shirya duk abin da ba shi da wani sanadi wato ingantacce yawa na yace wa hina idan nazar abdul muttalib wannan ma babu abuku to to kenan dai wasu sun dace da na wasu ba su dace ba kenan ko sai hmm. almuhim wanda aka samu akwai kowanne din ina ga zai fi zai zama ƙari in akwai abin da yake bai inganta ba sai a bayanin cewa bai inganta ba na wato an shaku da zancen an faɗe shi a baya hmm. to wannan ya nuna littafin yana buƙatar wani aiki kenan da ma'ana maka tafi ba don me shi ya rasu ba da ya fi da nuska guda ɗaya yau shekara sau uku ne ko biyu da rasuwa Allah ya gafarta masa yace wa hina idin nazara abdul muttalib la in atahu Allah asharatan asharata abna to a lokacin ne da ya ga wannan shi abdul muttalib da ya ga wannan tashin hankali da shi suke so su jawo masa ne akan sai ya hada su wajen samun falalar eh, hidimar zanzan sai wa Allah alwashi ya bakance shine nazara bizal Yauwa sai alwashi ya bakance ya ce in har Allah ya bashi ‘ya'ya guda goma sai ce wa balagu an yamna uhu suka kai matsayi da ƙarfin da za su iya tsare shi shi ne ma'anin yamna uhu ba su hana shi ba ana sun ta hana wasu su cuce shi Yauwa ya ce layan haranna ahadahum inda ka'abati cewa sai ya soke ɗaya daga cikinsu ya yanka shi wato a ka'aba yana cin ƴaƴan nan nasa goma yayin alwashin cewa in Allah ya bashi ƴaƴa goma kai zai ɗauki ɗaya daga cikin su ya yanka shi a wurin Ka'aba domin Allah madaukaki haka jahiliya haka take yau za mu zo mu ji yadda abin ya gudana hmm. wannan shine falala ta farko da Abdul Muttalib ya samu dangane da abin da ya shafi ko al'amura na masu muhimmanci da suka shafe shi dangane da abin da ya shafi wato ɗakin Ka'aba a wa khulasatu sani a dunkule abin da ya shafi matsala ta biyu mun dama an ce mana akan abin da ya shafi zamzam ne da kuma me hmm qatil fil yawa rigimar da aka yi ko kuma abin da ya faru na kissar giwaye shi ne abu na biyu da ya nuna falalar abdul Mutsalibi? da kuma wato Allah madaukakin cewa akwai wani abu da Allah yake nufi da wannan zuriyar tasa mun gane duk da cewa a cikin jahiliya ne to amma tunda Allah madaukaki yana shimfidar zuwan annabinsa ne Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam shi yasa waɗannan abubuwan mamaki suke faruwa ga wannan kakan nasa kun ga ga maganar zamzam ta fito daga gidansu to har yanzu ka'aba din nan a matsayinsa na shine dattijo da yake kula da wannan wuri ga zamzam da sauransu akwai wani abu da zai kula zai zai faru shi ma shi zamu karanta yanzu na kisar giwaye da suka go daga abraha kamar da zamu ci yace wannan shine a dunkule al'amari na biyu din shine anna abraha tasabbah al-habashi abraha wakili ne na'ibi ne ko kace gwamna ne na annajashi annajashi shine sarkin ko emperor na na Ethiopia kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har kamar yadda ake cewa Fir'auna a Misra yawwa lokacin da wannan bawan Allah yake jagoranci a Ethiopia to yana da na'ibi wanda yake wakiltarsa amma a Yemen a Yemen yawa wasu suna zancen wannan kistar ta zuwan filin abin giwaye sukan ce Abraha ya zo ne daga Habasha ko ba daga Habasha ne ba yake ba Abraha gwamnan Najashi ne amma a Yemen yawa kasancewar Yemen ta fi kusa da ɗakin Ka'aba ta fi kusa da Makka kuma kenan karfinsa zai fi sai tsara ƙoƙarin sai tsararsa ya mamaye za ta fi kan wato daga yaman wato ya zo ya mamaye abin da yake ganin zai iya mamayewa ba wai daga habasha ba yawwa to shi wannan abu haɗe shi ne na'ibin najashi a yaman lamma ra'a al'araba ya hujjuna al-ka'bata yayin da ya ga larabawa suna yin hajji zuwa ga ka'aba wato suna zuwa ɗakin ka'aba suna aikin hajji bana kanisatan kabiratan bi sana'a sai ya gina wani coci ƙato domin su kirista ne habasha dama a tarihi can da daɗe sun daɗe da karɓar kiristanci gari ne da kiristanci ya daɗe cikinsa domin romawa da suka zo nan wurin suka kafa sansani kuma suka ja hankalin wato mutanen da suke wannan wuri suka karɓi wannan addini to a yaƙe yaƙe in ba ku manta ba mun ambaci mun karanta a wannan littafi ɗin. cewa shi wannan na habasha ya tura wakilai eriyar yaman har suka yaƙi mutanen shi ne asalin su ma karɓar su ga addinin kiristanci yawwa to a lokacin nan da ya ga mutane suna zuwa ka'aba suna bauta suna aikin hajji sai ya gina wani coci kato a garin sana'a sana'a babban garin yaman har zuwa yau kuma sunansa kenan sana'a yana nan hmm. wa arada an yasrifa hajj al-arab ilaiha sai nufin wato abin da yake so shine wannan muhimmanci da maka take samu dan me za a rika zuwa maka ana aikin haji duk inda aka ce ana aikin haji mun san akwai wani tasiri da da kuma fa'ida da mutanen gun suke samu ko ba haka bane yawa za ga cewa Allah madauki ya haɓaka musu tattalin arziki saboda saukar baki din nan da abincin da za su ci da duk abubuwa da za su yi a wurin zai sa 'yan kasuwar wurin su tumbatsa su ci gaba a kasuwanci kaga wannan duk wanda yake mulki a wani wuri zai hassadar wannan abun ce ya kamata a ce wurinsa ake zuwa a yi wannan aikin hajin ba wato inda ake ɗinnan yanzu ba to shine sai gina wannan coci kato yana son ya jawo hankalin mutane su bar ka'aba su koma suna bauta a wurinsa suna zuwa haji wa sami'a bi zalika rajulun min bani kinanata sai wani mutumi daga cikin bani kinana bani kinana daga cikin larabawa kenan ko yawwa wanda ba kirista ba amma kuma aka ce musulmi ba ma'ana dai daga mutanen jahiliya a lokacin mutanen makka fa ha halailan sai ya je shiga wannan cocin da daddare fa natafa qiblataha bil bil'adirati. sai bayan gida ya ɗauki ban gidan nan ya kwakwaba shi a ɓangaren ka abin nan alƙiblar wannan cocin nasu ya yi babbata shi da kashi hmm. tsokana kenan ko me za a <laughs> to amma kuma kare wannan kare martabar ka'aba ne yawwa yana ganin don me za a zo a yi kishiya ga ka'aba za a zo a jawo mutane zuwa ga wannan kuma sannan wani addini ne ba na iyayensu da kakanninsu ba shi ne ya je kashi ya shashafa a wuri walamma alima abrahatu bidhalika sara ghaibuhu yayin da abraha ya samu labarin ga wanda ya wannan shine a fushinsa ya tashi wa sara bi jaishin aramram yayi wani gagarumin wata gagarumin runduna ya haɗa ta adaduhu 60000 jundi ya taho da shi da rundunar da take ɗauke da wato sojoji dubu sittin soja dubu sittin haka ya taho da su ilal ka'abati li yahdimaha domin ya samu labarin cewa ɗaya daga cikin banu kinana banu kinana ɗaya daga kinana ɗaya ne daga cikin sunan wato suna ne ɗaya daga cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nasabarsa da muka karanta ko yawa sake ne ya san wani ne daga cikin larabawa ya zo ya kawo musu wannan rigima ya tsokane su to da haushi da ya haushi ya kama shi shi ne tashi da shi da sojoji kimanin dubu sittin suka nufo dakin ka'aba cewa to shikenan dama ya gina wancan coci ne domin mutane idan duniya ce take jan su da kawa da ado sai su zo su ga cocin su sai su daina zuwa can su rika zuwa ba cewa zai yaki mutane ba kuma wannan kashin da aka yi masa aka shafa masa ya tsokano wani abu bari ya zo rushe ka'aban ma shikenan ma duk a huta gaba daya kaga sai a koma wurin su yawwa yake cewa waktara li nafsihi filan shi din sai ya zaɓa makansa wato wata giwa min akbar fiyalati wanda tafi kowace giwa da suke da su a lokacin gilma wa kana fil jaishi tis'atu tis'u fiyala a cikin wannan rundunar tasu da suka taho akwai giwa guda tara au salasa ashirar filan ko kuma giwa guda goma sha uku akwai saɓani guda tara ne ko guda goma sha uku giwa ne hmm. da ta wa wasala Rahu ya ci gaba da tafiyarsa hatta balaga al har ya je wani da ake ce mazmat mazmas wa hunaka abba shahu a can ya kintsa wato rundunarsa sosai shine abba ya tanaje su ya kintsa su ma'anarsa ɗaya da hayya wa hayya a filahu shi kuma ya ƙara kintsa da gyara da shirya wato giwar da yake kai wata hayya lidikuli makkata sai ya kintsa za a shiga makka za a yi abin da za a yi wato zai rusa ka'aban nan tarihin nan